demokradiyya a yau. Cikin shirin da ake wa auren zawarawa guda ɗaya a jihar Kano. Wannan ya zama ya zama abin farin ciki a gurin mutane kaɗan domin zawarawan kaɗan ne guda ɗaya a jihar kano da jagoran jam'iyyar apc na jihar kano dr abdullahi umar ganduje da gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da mu dakarinsa na bayansa na yakinsa ga makwana don bura uban mutum ya fito don uban uwar mutum ya fito ga makwana dangora wanda kwanansa suka kusa karewa ya biyo ta nan dan ubansa mun tsaya mun ajiye tun da yau sun kasa muna jiran sa a kwatu. Murya ta farko da kuka ji ta sanata Rabiu Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano. Ta biyu kuma mai tsawatarwa a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Alasan Ado Doguwa. Tambayar nan ita ce, dama haka siyasar Kano take ne? Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙila kuna da labarin yadda aka kai ruwa rana tsakanin ɓangaren gwamna Ganduje na Kano da kuma tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, dukkansu ‘yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, lokacin da shi sanata Kwankwason ya yi ƙoƙari ya kai ziyara Kano. Ita kuma gwamnati ta ce tana da gangami a daidai wannan lokaci da tsohon gwamnan ya ce za shi Kano. Dakatar da zuwan Sanata Kwankwaso Kanon ita ce ta kai ga kalaman da kuka ji daga bakin ɗan majalisa a Dodoguwa. Kan haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano, shin dama haka siyasar Kano take ne ko dai wannan wani abu ne daban? <laughs> Ah, ba za a ce haka siyasar Kano take ba a kanan. Sai ah, dai a ce lallacewa ta yi daga baya. Ah, mun wanda shekarunsa suka kai ya san wato akalla eh, lokacin da aka yi siyasar jamhuriya ta biyu npp da mpn da prp ya san wannan ashare-asharen gunduma-gunduma gaskiya ba a san su akalla dai a bakin manya ba eh, jifa-jifa wani lokacin mawaka sukan yi amma dai ba su ɗan siyasar da kansu kuma abin mamaki ban tabbatar ba amma akwai raɗaɗin cewa a dodogo ya yi wannan magana a gaban gwamna ganduje. Eh. Daga dukkan alamu lokacin da aka ce tsohon gwamna kwankwaso zai zo Kano ne. Mm. Sai kuma suka ce suna da taro a hanyar da zai biyo. To. Don haka suka yi taron su wanda jami'an tsaro kuma suka shawarci shi sanata sa akan kada ya zo yana ga a wannan lokacin ne eh, wato jijiya ta tashi aka kai ga wannan asara-asara. Ana zaton abin da aka gani a Kano to kusan kwatankwacin abin da zai faru ne a sauran kasar ko kuma wani abu dai mai kama da haka. Wannan bai ta da hankali gare ku da kuke kallon harkar siyasa wannan ba abu ne da ke ta da hankali ba? <laughs> To, um, bangare guda za ka ce akwai tada hankalin musamman saboda yadda ake daɗa samun tarin matasa waɗanda ba su da aikin yi kuma wato suke shiga shaye-shaye saboda haka idan manya za su dinga yin irin wannan abubuwan ke kaga za ka yi fargabar cewar wato da kasar ranar da za a ce yau gashi an dakatar da harkar daba ba kenan da harkar shaisha miyagun kwayoyi wannan shine babban abin damuwar sannan kuma za ka ce kenan baka san ranar da za a tsabtace siyasa ba har ki zama masu mutunci sun yi sha'awarta sun shiga an inganta al'amuran shugabanci wannan shine babban abin damuwa. Hmm. Dr. Dukawa a wannan taron hotunan bidiyo da aka nuna za a ga matasa ko magoya bayan shi gwamna ganduje dauke da makamai iri daban-daban da sauransu kuma shi mai girma gwamna aka ce yana wannan taron kuma ban sani ba ko watakila ya yi amma babu alamar tsawatarwa cewa wannan ba haka ya kamata a yi al'amura ba babu kan eh, kuma duk alamu ne na barewar shugabanci din da kuma wato um, matsuwa a kan cewar uh, an yi shugabanci. Dr. Durka na sani cewa akwai waɗanda za su iya aza laifin fara wannan abin watakila kan tsohon gwamna uh, Rabi'u Musa Kwankwaso saboda akwai waɗanda suka gaya min cewa ai lokacin da ya zo ta'aziyyar a rasuwar mahaifiyar shi gwamna ganduje yan daba ya tara irin waɗannan aka tafi ha wajen ta'aziyya to wannan watakila ita ce sarsalar da ta janyo su ma kamar zaman mai da martani ne to amma kuma ai a haɗa shi tsohon gwamna da wadda ke rike da mulki su tafi tare saboda in tsohon gwamna ya yi abin da tun da baya kan mulki amma kai da kake mulki a tsohon gwamna ma na karkashin ka ai ya kamata a ce a ga misali daga waɗanda suke kan mulki yanzu ba wai don wanda ya sauka ba. A idan gaskiya za a bi kuma a waiwayi tarihi wato ba wai lokacin wannan ta'aziyar kawai yi tsohon gwamna Fonsato ya tafi da matasa kuma a irin wannan sigar ba. A cikin lokacin wato za a ce kakar zaben 2011 bayan da gwamnan shekaru ya kusa kammala wato wa'adinsa guda biyu na shekara takwas to shi tsohon gwamna kwankwaso ya shigo kano a wasu fiza wadda ya tara matasa kuma kuma abin da ake fargaba da gudu na tafiya da matasa ma'ana dai wato tafiya da makami yayi kayan kayan maye karara duk a wannan lokacin ya yi ce kuma eh, tarihi ma da eh, zai manta ba cewa a nan ne aka samu wasu kalamu na take na siyasa irin su waje-waje su jambaki su gora ɗan ijile eh, duk a wannan shigowar ce A ya yi amfani da matasa a irin wannan sigar. Ko amma shi din ma ai ma magoya sa an gansu da makamai iri daban-daban a wannan taro da aka yi da aka je a dodogowa yana waɗannan ashare-asharen. Eh. Mm. A daman daman wato daman wato kamar yadda bature yake cewa ne turon do not make a right. Mm. Ba ka gyara kukure da barna ko da wato tsohon gwamna konkoso ya yi wannan a dubu ɗaya kuma ko ma waye yi ya halatta kuma wani shi ma izo yi saboda haka eh, duka duka nau'i ne na kuskure kowane bangare hmm. menene ra'ayinka game da kalaman gwamna konkoso game da yar daurin auren yar ganduje yake ce mata bazawara a fahimta ta kure ne ma'ana babba domin abu na farko ɗauke hankali al'umma ne daga kan abin da ike wato shi ne a ala kamar a turanci a ishe kamar da ke kan abin da ita kuma wato mutunci ne da kima na wani ɗan adam wato personality maimakon mai da hankali akan abin da aka yi na kasa dukiya da dakatar da ayyuka eh, da makamantansu daidai ne ko ba daidai ba ne yanzu an koyo magana cewar waɗanda aka aurar eh, saurayi da budurwa ne ko zawarawa ne sannan na biyu babu wata illa idan adam ya taɓa yin aure aurensa ya mutu ko kuma mijinsa ko matarsa suka mutu ko na ɗigo zai kuma yin wani auren don su ake kira ga wadawa ka faɗa abin da sigar batanci babu shakka kuskure ne da wanda wanda bai kamata manya abin dinga haka a bakin su ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Sale Shehu Ashaka da Muhammadu Salisu Rabiu waɗanda suka samo mana muryoyin 'yan siyasar da kuka ji da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.